أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى الدين باهك مسلمي والسلام عليكم wannan marici na lahadi ya yi daidai da yau sha bakwai ga watan uku watan rabi'ul awwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan biyu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi mai albarka usuli sunna na imamu ahmad tare da sharhin shakrabe a wannan garaji ta alaji salisu mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi wanda yake darasin na yau shine darasi na biyu nan mukaddima muka yi akan tarjama wane ne imamu ahmad wane ne shakrabe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 muna neman tsarin shi daga miyagun ayyukanmu kasa hadda samun mugun sakamako duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya batar da shi duk wanda ya batar ba wanda ya shiryar da shi ba ya da mai shiryarwa wa shaɗu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina tabbatar da ba wani abun bauta sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarewa wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina tabbatar da lalle muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi Allah ya tsira gare shi wa ala alihi da alidin shi wa sahbihi da sahabban shi wa sallam kuma ya aminci gare amma ba yace fa innal aqidata al islamiyya allati ja'at biha ar risalat kulluha hiya bi manzilatin azima il islam yace lalle tabbas aqida ta musulunci wadda manzancin kowane annabi ya zo da ita dukkanin manzanci ya zo da ita hiya bi manzilatin azima tana da wani matsayi mai girma fil islam a cikin musulunci yace iz hiya asalul islam ita ce ma asalin musulunci wa hiya miqyasun ita wannan aqida ta musulunci wato ita ce ma'auni li sahihi dini min fasidi ita ce ma'auni ga a gane bambanci tsakanin ingantaccen addini da lalatacce in kace addini kake yi da ita ne za a auna cewa addinin ka na kwarai ne ko ko lalatacce ne in aqida ka lahiyayya ce addinin ka lami lahiya yake ya kubuta in aqida ka ba ta da lahiya to addinin ka bai da lahiya akwai banna tare da shi wa min huna ihtamma ul islam mala yace to daga nan ne dalilin wannan ne malaman musulunci suka himmantu ulama ahli sunna wal jama'a malaman ahli sunna wal jama'a suka himmantu bi bayani hadhihi al aqida suka himmantu game da hankali game da bayanin wagga aqida wa sharhiha da sharhinta wa da'wati ilaiha da yin kira zuwa gare ta wa zabbi anha da kariyarta wa allafu fi zalika muallafatin suka rubuta littattafai game da wannan bayani wa dammanu kafiran minha fi sanayil muallafat kuma da yawa zaka samu littattafai sun kunshi wannan aqida a cikin wato babi babansu littafin an yi shi akan babi babi na ibadatu da mu'amalatu da wani amma sai kaga sai an yi babi na kitabar tauhidi ko kuma baban sunna ko kuma haka dai haka dai yace wala qada ulifat idalika alkutub as wal kabira hakika an rubuta littattafai game da aqidan nan game da bayananta an rubuta littattafai tsakanin karami da babba fa min al-mu'allafati yana daga cikin abin da aka rubuta na littattafai a cikin aqidan nan akwai littafi da ake ce ma as-sunna li Abdullahi ibn Ahmad fi hadal majal littafin da Abdullahi dan Imam Ahmad ya rubuta a cikin wannan fage na aqida Wa sunna da littafin da ake ce ma sunna lil khallal wanda khallal ya rubuta wa shari'a da littafin da ake ce ma shari'a lil ajiri na Imam al-Ajiri wannan dukkan su akan bayanin mi as-sunna suka rubuta su wa sharhu usul itiqadi ahli sunna da sharhin usulin eh, aqida ahli sunna lilalaka'i na imam lalaka'i wal ibanataini da ibanoni guda biyu na ibn batta da ibn batta wa ghairu zalika da wani wannan min al muallafati na littafan da aka rubuta allati ihtammat fil aqida wadda himman littafan himman mabuta littafan da rubuta littafan game da aqida ne li ilmi haula ila ajalla domin ilimin wa'anga manya manyan malamai sanin su bi manzilatiha sanin su game da matsayin wato aqidan nan wa makanatiha irin yadda take da matsayi a addinin mutum a addinin musulunci da dalilin haka suka rubuta wannan wa annal munharifa wa annal munharifa min fi shay'in minha da cewa tabbas duk wanda ya kauce daga wani abu cikin aqidan nan aw fi asalin min usuliha ko kuma ya kauce ga wani asali daga cikin asalin aqidan nan Don nuna cewa ala kadarin yana yana bisa wani irin haɗari mai girma kada ya kuna zalikal inhirafu kufran wa kada ya kuna bid'atan wa dalalatan wa kada ya kuna wa kada ya kuna hakika wannan hadarin da zai kasance a kan shi zai iya kasance wannan kau da kai da yi. game da wani asali daga cikin asalin sunna ko wani abu da sunna zai zame mishi kafirci ko kuma zai zame mishi wata bid'a ce ya rataye kanshi kanta ko wata bata ce ya rataye kanshi kanta yana tare da bata ne ko yana tare da kafirci hakika yakan kasance kaza yakan kasance kaza ga dukkan abin da zai zama matsala ga addini su. bala yace min huna to saboda wannan ne daga nan ne yajibu ala tullabil ilmi yake zama wajibi bisa ga ɗaliban ilimi an yi hatammu bi dirasati hadhihi al-aqida sun himmantu su mai da hankalinsu game da karatun wannan aqida da rarrabewa game da al'amarin wannan aqida da gane inda ta sa gaba wal usulin lati qamat alaiha da duk usulu asali asali da aqida aka gina ta akai wanda take tsaye akai ya wajibi ne akan ɗaliban ilimi su tashi karanta wannan sai rarrabe shi wannan shine addini duk wata sallah duk wani azumi duk wata zakka duk wata sadaka duk abin da za a ce ma addini ba zai tabbata ba sai wannan aqida ta tabbata kuma duk wani rikici da aka samu tsakanin musulmi farko da yanzu duka game da wannan aqidin ne duk wani bambanci a ce ga ɗan kalakata ko ga ɗan shi'a ko ga kaza ga kai ɗan sunna bambanci ne daga wannan aƙida da inda baka fahimce ta ba to duk ruwan da suka ci wani kai ma suna iya cinka wala yace wala allakum ta'lamuna aidan za ta yi kusan ni a aqidan nan kuma za ta yi kun sani kuma cewa annal bukhariya ba wai wa'ancan malamai da suka gabata kadai suka rubuta magana kan aqida ba za ta yi kun sani lalle Imamul Bukhari kada aure da fi sahihihi kitabar imani hakika ya kawo kitabul imani a cikin sahihu nashi da ya gan baban wahayi babi um, kitabul wahayi da ya kare shi shine kitabu na farko kitabu na biyu sai ya shi kitabul imani wannan duka domin kula da aqida da ta to farko farkonci sai bude da kitabul imani wa kitabul itisam can da ya tahi a cikin majalladi na hudu sai kitabul itisam sannan cikin majalidin na hudu kitabu na ƙarshe sai ya yi wa kitabar tauhid sai kitabar tauhid wanda zai rarrabe abin da ke aqida ana wa hazihi kulluha dukkan wannan kitabu kitabu da yayi dukkanin su inayatan bil aqidati wa usulil islam dan kiyayewa ne da kula game da aqida da usuli din musulunci menene asali asali menene ginshiƙan musulunci menene asalin aƙida? kazalika abu dawuda hakanan imam abu dawuda cikin littafin shi a sunan sai ya zo da cikin littafin shi fi kitabus sunna cikin kitabus sunna da ya cikin littafin shi ya zo da al'amuran aqida min kitabihi a sunan a cikin littafin shi a sunan fi akhiril kitabi can ƙarshen littafin shi sai kitabus sunna dukkan wannan magana aqida ce wal maradu bis sunna abin da yake nihi da wannan kitabus sunna al-aqida wal manhaj abinda ake nihi da kitabin abinda ake nihi da sunna kenan da an ce sunna al-aqida wal manhaj to da yayi wannan kitabu duk abin da ya kawo cikin shi shi ma eh, Abu Dawud magana sunna ce ya kawo da usul sunna kamar da Imam Bukhari yayi haka nan wa Muslim haka nan da Imam Muslim shi ma ya zo da cikin littafin shi ya zo da kitabul iman ya zo da kitabul iman yaltaqi ma hadhihi al-kitabat bil aqidati li ahmiyatiha wannan wato kitabu kitabu cikin wa'annan littattafai duka sun zo da magana aƙida ne don mahimmancin ta saboda haka kenan wajibi ne akan mu ɗaliban ilimi mu tashi mu rarrabe menene aƙidar ga mu tashi masu sauraron mu mu rarrabe musu menene aƙidar ga menene a daidai ciki menene ba daidai ba dan mu zan akan ilimi mu zan akan basira kar mu zan kamar kwallon balo yau in ka ji wa'azin wanga sai ga suke da gaskiya masu wacan akidar in ka ji na wancan sai ka ji suke da gaskiya masu wancan aqida wannan rashin karanta mi annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne shi zai jawo mana irin wannan wa min ar-rasa'il al-muqtasara banda wa'annan dogayen littafai an samu daga cikin risala eh, eh, eh, risala risala wanda aka rubuta gajeru allati qullifat li bayan al-aqida wanda su ma an rubuta su domin bayanin menene aqida hadal kitab wannan littafi na Imam Ahmad allazi allafahu al-Imam Ahmad wanda Imam Ahmad ya rubuta rahimahullahu imamu Ahlis Sunna wal Jama'ati shugaban Ahlis Sunna wal Jama'a na duniya baki daya dalikal Imam al-Jabal al-Azim Jabal Sunna wanda yake wannan shugaba Imam wanda yake shine duci mai girma da ya kahe ya tsaya bisan gaskiya har kowa ya samu inda zai laba Jabal Sunna wanda an mai lakabin cewa shine duci na sunna wanda ba a tunkuɗe shi akan gaskiya ba ko a yi ko a mutu ya daure har mutane suka yi tsaye akan sunna saboda haka ya samu lakabin imamu ahlu sunna jabal sunna wal iman wato wanda yake duci ne na riƙon sunna da imani wa zuhdi da gudun duniya wal war'i da tsantseni wallazi kana miqyasa wa mihnatan yatamayyazu bihi al haqqi was sunnati an al bid'ati wad dalala wanda yake shine abin aunawa shine jarabawa da za a auna a rarrabe da shi a gane bambancin ma'abuta gaskiya ma'abuta bin sunna tsakanin su da mabiya bid'a mabiya baka da an ganka kana yaban da an ji ka kana yaban Imam Ahmad to an san ahlus sunna kake da an ji ka kana suka Imam Ahmad an san cikin yan bid'a kake muna bayanta karatun da kyau muna tare Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta bai wala yazadu manhajuhu mihnatan ila yawmina hadha manhajin Imam Ahmad bai gushe yana abin jarrabawa ba shi ne za a yi jarrabawa da shi tsakanin mutane a gane wake biye da da manzan Allah sallallahu alaihi ya kauce har zuwa wannan rana wal usul ƙara qara alaiha usuli din sunna wanda Imam Ahmad ya kwankwasa a kansu ya tsayi a kansu wa'anda suka azabtar da shi suka azabtar da shi suka bar shi a kansu wasara alaiha yattahi a kansu har Allah ya karbi rayuwar shi la tazalu mihnatan lin-nasi ila bata gushe ba tana abin jarrabawa ga mutane har zawwa yau faman shadda anha duk wanda ya kauce daga gare ta ya saba daga gare ta wallahi malam ya rance yace qad qad haqiqa imtihina bi ahmad wa manhaji haqiqa an jarraba shi da imam ahmad kuma an jarraba shi da manhajin imam ahmad wa aqidatihi kuma an jarraba shi da aqida imam ahmad kana ahmad mihinatan imam ahmad ya zan shine abin jarrabawa allazi yanalu minhu yadillu ala dalalihi wa khubuthihi wa sharrihi wanda duk wani mutumin da ya soke shi wannan na nuni bisa ga wannan mutum batacce ne wannan na nuni bisa ga batashi da zaman shi ba na kwarai ba da zaman shi shi dan sheri wallazi yu'azzimuhu wanda aka samu yana girmama Imam Ahmad wa yaqaddiruhu yana bashi daraja yana kimanta shi kana ya alamun nasu to wannan mutane za su san cewa annahu min ahli sunna wannan yana cikin ahli sunna لأنه ما يؤذم ويبجل أحمد وغيره من العلماء كننكو ko? Dan bai girmamawa bai mutunta إمام Ahmad da wannan shi na sauran malamai illa min ajli hadhihi sunna sai dan dalilin wannan sunnan ne wala nabula ahmad ahmad bai hito ya zan yayi hice ba a duniya Wata tabawwa hadhihi makana ya tsayi a wannan matsayi hadhihi makana kenan hazi ya kamata ba haza ba ko bai tsaye wannan matsayi ba wa gairuhu da wannan shi na malamai ba su tsaye a wannan matsaya ba su yi wannan hice ba ka shafi wa malikin wal auza'i wa gairuhum min al ulama da wannan su na malamai ba su tsaye wannan matsayi ba su kai hice a duniya a zamanin su ba su kare ne malamai ba ba abin da yasa suka hice a duniya ma nabalu wa nabahu fil umma ba su yi hice ba ba su halkar ba a cikin wannan al'umma ba a san da su ba wa uzzimu fiha ba a girma masu cikin ta ba illa li tamassukihim bi sunnati sai da dalilin rukunsu da suka yi ga sunna dagi wanda suka yi ko aire ko a mutu suna nan akan sunnan nan wannan shine yasa suka yi hice a duniya kuma shi yasa aka san su a duniya wasu malaman na lokacin su ba san su ba bi ihtiramihim laha saboda mutunta sunnan nan da suka yi wa da'awatihim ilaiha saboda kiran jama'a da suka yi zuwa ga sunnan nan wa zabbihim alaiha saboda kariyar da suka ba sunnan nan shi yasa aka san su shi yasa suka yi hiji ta'arifu qadara sunnati to kusan matsayin sunnan nan ya ku ɗaliban ilimi musan matsayin sunnan nan wa arifu ahalaha ku yi kokari ku san suwa ne ma'abuta sunnan nan domin ku karbi ilimi gare su wa qaddirhum ko mutunta su walzimu eh, garzahum ko riki abin da suka kafa muku na rikon sunnan nan Wata tarassamu khudahum ku bi takin sawun su kar kauce ne inda suka bi ku bi inda suka bi fa innahum wallahi mala yace lalle su ina rantsuwa da Allah kanu ala hudan mustaqim sun kasance bisa shari'a sun kasance bisa hanya miƙaƙƙa ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi wa ala tariqati sahabatil kiram wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rashidun yace suna bisa bin littafin Allah ne da karantarwar manzon shi sallallahu alaihi wasallam suna bisa hanyar sahabbai masu girma akan jagorancin sahabbai suna bisa biye da turbar halifofi shiryayyu na manzon Allah sallallahu alaihi ba alaikum bi hada mana yace to wajibi ne akan ku da rikon wannan yace idrisu hadal kutayyib as-saghira ku karanta wannan littafi dan karami wannan dan littafi kutayyib at-tasghiri kina ku karanta wannan dan littafi dan karami allazi la'allana namurra alaihi bi sir'atin wanda za ta yi za mu wuce kan shi da gaugawa nan da nan za mu ga mun kare shi dan gajere ne anna hadha nizam bala yace dan wannan nizam anna hadha nizama ya kamata anna hadha nizama kenan anna hadha nizam ad-dawrat bisa ga haka sai ya dauki nizam ad-dawrat eh zan abin nan anna hadha dan wannan litahi nizam ad bisan tsari sai mu dauke shi musan tsari ka wannan daura kamar na ƙarin karatu kawai ma yan bagi ha a wasu. bai kamata ba a ce an faɗaɗa ƙwarai ciki shi ya sa sharhin ya zanga jiri haka mala yace wani mururu alaiha yakfina insha Allah mu bi mu wuce da a akan shi shaf shaf shaf shaf mu bi mu wuce in sha Allahu ma ba da malahaza tare da mulahaza mulahaza da zami hasbul mustata gulgudan iko zai ishe mu Ya ce wa sa'alallaha an yi wafiƙana muna roƙon Allah ya ba mu dacewa an yi wafiƙana fi dinihi wa an yuthabbitana ala siratihi almustaqim ya ba mu dacewa a cikin addinin shi ya tabbatar da mu bisa ga hanyar shi miƙaƙƙa wa yujannibana wa iyakun. ya nisantar da mu da mu da ku baki dai subulal hawa wa dalal wato ya muka ya nisantar da mu daga hanyar son zuciya da hanyar ɓata. Wani an yanfa'ana bi hadal kitab ya amfane mu da wannan littafi wa gairihi da wannan shi min kutubul islam na littafin musulunci wala siyama kutubul aqida balle ma da tahon aqida ta ahlus jamaa aqida ahlus jamaa Allah amfane mu da dukkanin littafin musulunci balle ma wato da tahon aqida aqida jamaa to nan yace wala siyama kutubul aqidati ka yace wala siyama kutubul aƙidati mun gane ko yawa to nan kutubul aqidati kenan shi shi shi lafiya ma akan zo da tarkibin lafiya ma dan hihi da litafadili ma ba'daha ala ma qabla dan a ba da hihi ko bisa ga sunan da ya biyo bayan ta bisa ga abin da ke gabanin ta bil hukumi cikin hukunci kun gane ko kenan al ism al waqi ba da ma. sunan duk da ya biyo bayan ma. in kana ma'arifa jaza fihi rafa'u wal jarru laysa gari idan har yanzu shi sunan mai alif da lamni to huska bi ta halatta cikin shi ko dai ka mai rufa ko dai ka mai jarra wa in kana nakiratan in kawai zan nakira ne jaza fihi awjihul i'rabi as-salasa huskokin i'rabi guda uku sun halatta wanda kai yayi mithlu uhibbu nasa la siyama aliman ko kace alimin ko kace alimun kun gane ko ai ya zo na kira ko ina son mutane balle ma malami to ka iya ce mishi aliman bin nasabi ko alimin bil jarri ko alimin rafai tunda ya zo na kira kun gane ko kenan fan na kira ita na kira wal ma'arifa da ma'arifa yashtarika ni fil rafai wal jarri suna tarewa wajen a'in rafa a'in jarra suna tarewa nan wannan kira ta tasu da nasbi ita kuma na kira eh, na sai ta kibanta da nasaba sai ta gami da wa'ancan sai su zan tana da fuskokin guda uku daga wannan ga sunan da ya zan ya biyo ba lafiya ba mun gane ko wannan kuma wata fa'ida ce ta bayan fage sai abu na farko usulu na imam ahmad at-tamassuk bima kana alaihi sahabatu wal da bihim riko da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan shi na addini da yin koyi da su qala al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala imam al-lalaka'i Allah ya ji kanshi yace akhbarna ali bin muhammad bin abdullahi as-sukari wannan as-sukari an ce an mai wanga lakabi ne saboda mutum ne in yana magana yana dadin zance qala yace حدثنا Muhammad bin ahmad bin السماك قال حدثنا أبو محمد AlHassan, ابن عبد الوهاب بن ابن أبي الأنبري wannan din kun ga an sa shi cikin baka bi guda biyu ko to nan ka sai yace ce min niskat shaykh al-albani kama huwa mudawwanan fi tahqiqi hadhihi risala saboda Nasiruddin al-Albani shi ma yayi wani dan sharhi ga usul sunna na Imam Ahmad to shi niska da ya amfani da ita ya samu akwai wannan ibn kaza din tsakani to akwai wadda ba ta da wannan din shi yasa aka yi wannan bakan zaka yace qira'atan alaihi min kitabi fi hari rabi'il awwal watan da aka karanta littafin gaban shi ya saurara aka faɗi dan dai silsilar sanadi yace min sanati salasin wa tis'ina wa mi'ataini yace kuma shekarar da abin ya faru shekara ta ɗari biyu da gomiyatar da uku da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam qala haddathana abu ja'far muhammad bin sulaiman al-munqari al-basri bitinis a inda aka karanta abin shi ma kan bata qala yace haddathani abdusu ibn malik al-attar qala sami'tu aba abdullah imam ahmad kina yace naji aba abdullah ahmad bin muhammad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu to sanadin littafin Na naji shi yana cewa usulus sunnati na. mu abin da ke usulis sunna wurinmu ginshiƙan sunna wurinmu asali asali na sunna wurinmu na farko at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim shine ruku da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan shi kenan wato ibada aqida da duk komi da komi da ilimi abin da suka rayu akai wal iktida'u bihim da yin koyi da shi da yin koyi da su wannan duk yana cikin usulul sunna wa tarkul bid'a da barin bid'a yana cikin usulul sunna wa kullu bid'atin fa hiya dalalatin kuma dukkan bid'a bata ce haka zaka tafi akai yana cikin usulul sunna wa tarkul khusumati da barin jayayyar da ba ta kawo amfani ga addini duk yana cikin usulul sunna wal julusi da barin zama kenan wa tarki zaka yi adabi ga wancan ne kun gane ko wa tarkul bida'i wa tarkul bida'i to kuma wa tarkul julusi kun gane ko ma ashabil ahwa'i da barin zama nisanta game da zama da yan bid'a yan san zuciya ka nisance su ka sa maka ka sikwanta minanka irin wannan mutum na wani ciwon shi wanda ciwon ana iya daukar shi in ka matso kusa da shi kaga sai ka ɗauka to ka nisanci ɗan bid'a ka shakilin washin shi bid'a ta shige ka da kaɗan kaɗan wa tarkul mira'i da barin jayayya wal jidali da barin jidali duk wata jayayya wadda ba ta kawo amfani ga addini bakin ka da faɗi in faɗi kai da mutum wanda ya taho ne dan ya nemi shari'a dan ka wato ya ce mishi wata shibha da zai gane gaskiya ya riko da ita amma duk wanda zai zo ta fuskar mugalaba ta fuskar kada ni ko in kada ka wannan ba ruwanka da shi ba ka jayayya shi wal khusumat fi dini da barin khusuma jayayya cikin addini wannan duk yana cikin usulus sai sai sharhu sai sharhi daga shakrabi shakrabi yace Kuna, to in kun lura a nan, saƙan lalaka'i isnadahu ilal Imam Ahmad, lalaka'i ya koro isnadin shi zuwa ga Imam Ahmad yadda ya samu wannan littafi na usulun sunna. Lalaka'i littafi ne na wato na sharhin usulul sunna sharhin itiqadi ahlus sunna majalladi biyu to cikin shi ne wannan magana take to ya ce ya koro isnadin shi har zuwa ga Imam Ahmad yaltaki hadal al-isnad ma al-isnad ath-thani wannan isnadi nashi yana gamuwa da isnadi na biyu isnadi na biyu suna gamuwa da wannan isnadin da lalaka'i ya kawo yani hadhihi awradaha lalaka'i wannan isnadi lalaka'i ya kawo shi kama ra'aytum fi kitabihi kamar yadda kuka ganshi cikin littafin shi sharhi usul eh, sharhi usul itiqadi ahli sunna sunan littafin sharhi na usulin itiqadin ahli sunna kama auradaha ibnu abi ya'la fi tabqati kama yadda ibnu abi ya'la kawo shi ma cikin littafin shi tabqat yace hatani nuskatani wannan nuska ne guda biyu na usulin sunna na imam ahmad wa bi isnadaini kuma isnadu isnadi guda biyu gare su muku talafai ne daban-daban ahaduhuma yashiddul akhara gudan yana karfafa gudan wai akidu nisbata hadhihi risala kuma yana karfafa danganta wagga risala ila al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah zaman su guda biyu kuma duk suna kaiwa garai yana karho cewa lalle wannan risala ta usulus sunna imam Ahmad ya rubuta ta imam ahlus sunna kadhalika shaykhul albani kama haka shaykhul albani wajada maqdudatan fi majmu'in fil maktabati zahiriyya haka ya samu rubutun hannu na usulus sunna wanda an hada shi cikin wani majamu' cikin makataba ta zahiriya wa nasakaha sai ɗauko shi yi zamne bi kalmihi da alƙalamin shi yayi kwafi rahimahullahu ya kwafa da alƙalamin shi ya tare shi shi ma yayi nashi wato hidima kai ne malam yace wa azunnu sai nake zaton ina kyau tsammani anna hadhihi laha tariqun akhar kenan wannan yana da wata hanya ne daban wallahu alame yace amma Allah ya sani to sai lamba guda eh, lamba biyu nan sai ko mu kasa yace sanadu nuskatin lati haqqaqa shekul albani sanadi wato sanadin wannan nuska wadda Nasir bin Albani ya mata hakiki Kala shekul imamu Abul muzaffar عبد الملك ابن علي بن محمد cewa yayi na sheku Abu Abdullahi, ya ibn Abi hasan ibn bana qala akhbarna walidi yace baban shi ya bashi labari abu ali al-hasan ibn ahmad ibn al-bana qala yace akhbarna abul husayn ali ibn muhammad bin abdullah bin basharan al-mu'addal قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي الأنبر قراءة عليه قراءة عليه من كتابه من كتابه fi shahar rabi'il awwal min sanati salatin wa tis'ina wa mi'ataini shekara ta ɗari biyu da gomiya tara da uku sanadin ya game da wancan kala yace حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري آية كي بالتنيف قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله يقول نجي شينا تشيوا تو اسنادين كده to shikenan sai ci gaba da matanin usuli na Imam Ahmad matanin ba wani bane kun ganshi ina ganin ba a rasa shi gani ba wani bane kun ganshi dan kadan ne cike da albarka mun gane ko akan riko da wannan ba abin da muke gani rike ga takarda ba wani ba akan shi ne duniyar musulunci ta gama akan shi akan shi ne halibobi azzalimi suka nemi ko a kashe shi ko yarda Qur'ani halitta ne ya tsaya akan haka nan kamar da muka karanta ran ko dai ya mutu addinin musulunci shi rayu shi addaidai ko kuma bai mutu ba ya sha wuya amma addinin musulunci ya ci mutane sun ci da aqidar su diyar ta kasance duk ɗaya ne mun gane ko ba ta kasance dai sai ɗayan husna yayi ni sai ɗayan masu kyau guda biyu duka dai in dai addini ya tsira to shi duk abin da ya faru gare to musulmi dai in sun tsira da addinin su to shi kenan wannan ita ce amanar wato addini bisan malami ya karantar da addini amana ga rai ya tsare ma Allah addinin shi ko da abu zai da rayuwar shi kamar da ma karanta ran nan wasu sun zo sun ce wasu sun tauriya sun tsira wasu sun zo da taqiya sun tsira wasu sun zo yace duka nan ba ta aiki ni gare ni saboda in nayi ta shi jahili bai iya sanin a a cikin raina ba dan na yarda da abin na faɗi sai ta yi akan cewa wannan abin addini mun gane ko malam yace wa yirja'u illa asanidi yuqaranu bainaha akan iya komawa ga isnadan a hada tsakanin su kamar da makaranta nan yanzu akan iya komawa ga isnadan a hada tsakanin su malam yace wa nafa'al zalika za mu aikata haka insha Allah in Allah ya so idza sana hatalan fursa in in dama ta samu to kun malam din ya komo kasa dama din ta samu an hada su malam yace huna ba da an saqal isnada to nan bayan lalaka'i ya kore isnadi ilal imami ahmada zuwa ga imam ahmad rahimahullahu kala sai ya ce usulu sunnati indana usuli na sunna a wurinmu attamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu wa salam. riko da abin da sahabbai suka rayu a kai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fallazi alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam huwa al-miqyas abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan shi na addini shine ma'auni shine sikeli lil muhiqina ga masu gaskiya da cewa su ne masu gaskiya a yau wa ke rike da gaskiya to abinda sahabban manzon Allah suka rayu akai na addini shi a abin au shi a sikeli allazina yatamassakuna bi hadal asali masu gaskiyar da ke rike da wannan asali shi ke nuna cewa su ne masu gaskiya wa huwa ma kana alaihi rasulu wa sahabatahu al-kiram to akwai wanda ya rike inda muka tsaya a yawwa wasayar shi'unin kenan mana ya ci gaba da cewa wato abinda annabi ya rayu akan shi da sahabbai ne sallallahu alaihi wa sallam shine ma'auni da yau cewa waki bisa gaskiya mun bayanci wannan ko fassarar su ga alqur'ani wato ita ce daidai wanda ya bi ta shi yake bisa addinin daidai sufa ta ibada wanda ke yi irin da suke shi ke bisa daidai mun gane ko sai ce su ko sahabban manzan Allah manzan Allah shi da sahabban shi da alifofin shi ba za su kasance bisa wani abu ba sai dai bisan shirya. bisan littafin Allah kina ala lahi wa ala sunnati rasulillahi bisan wato littafin Allah alkur'ani bisan karantarwar manzan Allah fi a ka'idihim wa ibadatihim wa ma'amalatihim wa sa'ir shu'uni cikin aqida su abinda za a cewa abin abinda za a cewa tauhidi abinda za a cewa dukkan nau'in aƙida, to bisa ga annabi abinda annabi ya rayu kashi da sabon da ibadodin su da ma'amalolin su da sauran duk sha'anin su na rayuwar su suna waiwayan ya annabi ya rayu kashi da sabon shi na fassara mun ce aƙida dai magana tauhidi a dunkule menene shirka menene ba shirka ba menene mutum za a ce ya kafirta kafircin hitar ga musulunci Menene za a ce karamin kafircin ne bai hitar ga musulunci ba mun gane ko mi a shirka mi abba shirka ba nau'ukan ibada ma'amaloli da ya shahi aure zamantakewa makwabtaka saye da saidawa da sauran duk sha'anin musulmi to suna akan abin da annabi ya kai shi da sahabbai wannan shine alamar cewa su ne bisan gaskiya wala siya al-aqidatu au wala siyama al-aqidati ha shikenan ai bakin haka zai tsaya ko kuwa a ce wala siyamal aqidata ba za a ce haka ba saboda tunda ya zo eh, al-ma'rifa to zai dauki kenan al-aqida wannan lafazi zai dauki damma zai dauki eh, jarra amma ba zai dauki nasaba ba amma da ya zo na kira zai dauki huskokin duka yadda kake so wala si mala'ik wala siya ma aqidatan ko aqidatin ko aqidatun kun gane ko Ahmad rahimahullahu Imam Ahmad rahimahullahu yashiru yana nuni ne ila hadha al-asl al-azim zuwa ga wannan asali mai girma wa hadhihi al-qa'idatu al-arida bisa ga wannan ƙa'ida mai hwadi allati la yanidda anha shay'un min al-islam wadda babu wani abu na musulunci da ya kauce mata wa khasatan al-aqida balle ma a ce aqida fa yaqulu usulus sunnati indana sai yace abinda ke asali asali na sunna a wurin mu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yin riko da abinda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akan shi khilafan li ahlil bid'ah sabanin yan bid'a fa inna ma yattabi'una ahwa'ahum su suna biye san zuciyarsu ne a ibada suna biye san zuciyarsu ne ga mu'amala suna biye san zuciyarsu ne ga aqida za su karkato ragama ayoyin alkur'ani da hadisai su komo ga irin aqidarsu su komo ga irin mazhabarsu su komo ga irin ɗarikarsu yake nan ce ke wannan aya dawo haba mu kin ga inda muke son ma nake ta koma kai wancan hadisi kai ma dawo ga inda muke son ka mai da hankali ko kun gane wa ya'tamiduna ala uqulihim alfasida suna dogaro bisa ga hankulan su hankulan da ba cikin daidai suke ba aw umuna. ko kuma sai suna raya cewa annahum ya'tamiduna ala lugatil arabi sai ce da lugar larabci ai kalma kaza ma'anar ta kaza ne to ku ga lugar shari'a wa menene ma'anarta aw gairaha min al-qiyasat al-fasida ko kuma suna dogaro da wani abu da ba wannan ba daga cikin qiyasi qiyasi da suke wanda yake ya saba mashara'a qiyasi ba ta ce amma imam ahmad amma imam ahmad wa man salafahu min as-sahaba da wanda suka gabace shi na sahabbai wa tabi'in da tabi'ai wa a'immatul islam da dukkan a'imma shugabanni a cikin musulunci fa inna ad-dina su addini a wurin su allazi yatamassakuna bihi huwa kitabullahi wa sunnat rasulillahi su addini wanda suke riko da shi a wurinsu shi shine littafin Allah da karantarwar manzon Allah alaihi salatu wassalam wala siyama fi majalil aqida balle ma a fagen aqida fahum la yakhrujuna an zalika insha Allah ba su hita daga nan in ka bibiye su ba za su hita daga wannan ma'auni ba wa fi zalika al-huda al-mustaqim a cikin wannan ne zaka samu shirya miƙaƙƙa nan zaka sami shari'a mai gagga wala iktida'u bihim da imam Muhammad ya ce koyi da sahabbai yana cikin usulin sunna al iktida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wahum al qudwatu wahum al uswa su su ne abin koyi wa yashiru ila al hadith yana nuni ne zuwa ga wani hadisi da ke cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidina al mahdiyina addu alaiha bin nawajib wa iyyakum muhdathatil umuri ina umarninku in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ina umarninku da riko da game da karantarwa ta da rikon karantarwa halifofi na shiryayyu masu shiryarwa ku rike ku cije da haƙori a kanta ina muku kashedi da ƙagaggen al'amurra da aka ƙago da sunan addini ku yi kashedi da su mun ji wannan sai malai komo ƙasa ya ce to wanga hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi kitabul ilmi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi marfu'i sannan yace babu ma ja fil akhadh bis sunna wajtana bil bid'ah a cikin baban da ke magana da cewa a riƙi sunna a nisanci bid'a kuma hadisi mai rakam mai lamba dubu biyu da ɗari shidda da saba'in da shidda wa ƙala hasanin sahihi tirmidhi yace hadisi ne hasanin sahihi abu dauda ma ya zo da shi cikin sunan nashi kitabus sunnati babu fil zumis sunna babi mai magana alzumci riko da sunna lamba hadisi dubu hudu da ɗari shidda da bakwai ibn majah ya zo da shi cikin sunan nashi babu ittiba'i sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina baban da ke dauke da wannan unwani hadisi mai lamba 42 da mai lamba 43 shikenan qala shaykhul albani da nasir din albani ya zo ga takarijin wa da tayi baki dai sai ce wanga hadisi sahihi mun bayyana wannan ko haka nan musnad na imam ahmad da hakikin ahmad shakir da hamza az-zaini ya zo a sanadin al-irbadi bin sariya sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san masanadin ya jiro ko da sahabi sai ya gama kawo hadisan shi ne ka to masanadin Al irbadi bin sariya ya kawo shi hadisi mai lamba dubu goma sha bakwai da hadisi saba'in da tara kun gane ko kun san mun ce littafin yana dauke da hadisi dubu arba'in to nan lamba hadisi ta dubu goma sha bakwai da hadisi saba'in da tara to can in za a garzari za a ga wanga hadisi a can malam shakrabi ya ci gaba da cewa wa ka zalika hadisul firqatin najiya hakanan imamu ahmad yana mamu nuni da hadisin da ya zo da maganar eh, firqatin najiya jama'a wanda za su tsira gobe kiyama in an zo da jama'a da suka kalkasu har saba'in da uku duk saba'in da biyu su ta wuta to wa'annan da za su tsira hadisin da annabi ya ambata su imam ahmad na nuni gare, yana nu kenan shi ma kenan hadisin na karantar da mu abinda annabi ya rayu akai shi da sahabbai na addini shi a gaskiya shi a kila hina ma akhbar rasuli sallallahu alaihi wasallam sadda manzo Allah ba da labari cewa anna hadhihi al umma kun gana ma hadhihi al umma man gare ku hada ne aiko to duk wanda ke da wannan sai san cewa hadhihi al umma zai ce anna hadhihi al umma lalle wannan al umma sataftariku ila 73 firqatan kullaha fin nari illa wahidatan tabbas wagga al'umma ta musulmi za su kalkasu da sunan musulunci kowa na danganta kan shiga musulunci amma za su kalkasu har kashi saba'in da uku kulla hafin nar dukkan su 'yan wuta ne illa wahidatan sai kashi ɗaya kalu manhiya su wane kashi ɗaya din kaga an neman mun magani kala sai yace ma ana alaihi wa ashabi wa'anda suka rayu akan abin na rayu akai ni da sahabbaina suke bisan gaskiya ai ma'auni ya samu ko ba ka ƙamnar su to ka bi su don nan tsira take kenan faɗan ka da mutum da mutum faɗan mutum da mutum daban magana ƙirar da muke biye kuma daban ko kun gane sha'anin addini daban sannan sha'anin wani ya ɓata min ko na ɓata mai daban mun gane ko Yawwa, amma wannan bai raba mu a addini to wannan hadisi shi ma mala ya komo kasa ya ba mu labari yace ya zo cikin sunan tirmizi kitabul iman babu ma jaa fi iftiraqi hadhihi al umma babu da yazo yana maganar rarrabuwar da wannan al'umma za ta yi hadisi mai lamba 2641 wa qala hadisin mufassar hasanun garibin yace wannan hadisi wato eh, hasanun garibin ne la na arfihu misla hadha ba mu san shi ba misalan haka illa min hadar waje sai ta wannan fuska qala shaykhul albani da dina albani zo ta karijin turmizi sai ya ce wannan hadisi hasanun shikenan shi kuma hasan hadisi hasan wajen yin hujja da shi da shi da sahihu duk ɗaya ne thumma qala aidan min hadisin akar sannan shakrabi ya ci gaba yace kuma annabi ya gaya mu cikin wani hadisin daban wanda shi ne ahmad ke mu nuni da shi cewa abin da ke wato gaskiya shine abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne sai ce tarakatukum arla baida lailuha hariha la yazigu anha illa halikun na bar ku akan sunna farasal daranta kamar rana ba wanda zai bacewa daga gare ta yace bai gane ta ba sai halakaki shikenan wani hadisi shi ma malaiku muka sai yace ku gangara ibn maja cikin sunan nashi al-muqaddima cikin muqaddima nashi babu ittiba'i ittiba sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina wannan baba hadisi mai lamba 43 yace qala shaykh al-albani sahihun shaykh al-albani ya saha hadisi kuma cikin musnad na imam ahmad ta haqiqi ahmad shakir wa hamzat az-zain hadisi kenan hadisin irbad bin sariya a cikin musnad nashi kenan na cikin eh, abin da musnad na imam ahmad lamba hadisi dubu goma sha bakwai da saba'in da wato bakwai lamba eh, hadisi saba'in da bakwai wa aure da shekul albani Nasir Jin Albani ya kawo hadisin fi silsilatin sahiha a cikin silsilar shi sahiha da rakamin lamba ɗari tara da talatin da bakwai. Shi kenan sai mu koma kuma cikin matanin shirki. Mala ya ce fa sahabatu tamassaku biha. Sahabbai da sun yi riko da wanga sai da manzo Allah ya karantar da su. Walam najid fihim halikan ba mu samu hallakakke cikin su ba insha Allah. ce wa zaga ba'dun nasi ba'dahu. amma bayan wucewa sahabbai wasu mutane sun ɓace sun karkace yani fi akhir fi akhir asar sahabati a ƙarshen zamanin sahabbai an samu wasu sun bace wa kazalika fi awsati uhud tabi'ina haka nan cikin tsakatsakin zamanin tabi'ai sun manta sharatul bid'a sannan sai bid'a ta yadu fa bada'at firqatul khawarij sai jama'a khawarij suka fara wato shibka su ta fara hitawa war rawafid da rawafid shi'a al-gulat wanda suke da wuce iyaka fi akhir khilafati ali radiyallahu anhu a cikin karshen halifancin ali dan abi talib fa arsala ilaihim abdullahi bin abbas sai ali ali da abi talib ya aika ma khawarijawa abdullahi dan abbas ne nazarahu dan yayi munazara da su yayi muqabala da su mun sha ambata maganar su baya a cikin karatuka da dama karatun bukhari muslimu karatun muwadda malik karatun abu dauda karatun mun sha ambata su da sauran littafin tawon aqida da makaranta mun sha ambata wannan munazarar to ga ta shi ma malam ki ambata mu Ali da Abi Talib ya aika Abdullahi dan Abbas kasance shi masanin alqur'ani ne masanin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan yayi munazara da su ba ba'da zalika sallis yufa bayan an kare wannan muqabala mun karanta jiya a cikin sharhin nan na wato katafin jana mustataf can masallacin bakin kofar ta shamarani irin yadda suka yi muqabala yadda Abdullahi dan Abbas ya rinjaye su har dubabe suka dawo daga cikin su sannan sauran wanda ba su dawo ba Shi kenan suka hidda takobi su yaƙi Ali da Abi Talib shi da sauran sahabbai ne nan ma shi ma malai ce suma da zalika sallu suyufa alal muslimina sannan bayan haka suka zaro takubai ba ga su yaƙi musulmi ba qatalahum Ali ya yaƙe su kama amar bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai da manzo Allah ya umarni da haka alaihi salatu wassalam wa ajma'a ala zalika man kana fi ahadihi min as-sahabati kuma sahabban da ke tare da shi cikin wannan lokaci duk suka hada kai suka bashi goyon baya ga ya halatta a su lam yukhalifuhu fi dhalika ahad ba wanda ya saba ma Ali da Abi Talib game da ra'ayi cikin ayake su a wannan lokaci lam yantada fi dhalika karnani ba samu sabani tsakanin wani sahabi da wani sahabi ba akan halaccin ayake khawarij a wannan lokaci kahon wani bai soki wani ba ba samu mutum biyu sun yi sokayya ba game da dami za a yaka su a'a sun hada kai ya halatta ayake yaki khawarij a zamanin Ali da Abi Talib wala yace ash-shahid abin da ke mahallin shahid annal da bis sahabati fihi najat lalle tabbas koyi da sahabbai a cikin wanga addini cikin shi tsira take huwa safinatun najata najat shine ma jirgan yadda za ta tsiratar da kai daga teku din ka tsira daga nicewa daga cikin tekun bata li'annahum shahadu nuzulul wahyi nuzulul wahyi ya kamata dan su suka halarci lokacin sabkan wahayin Ƙur'ani wa فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام سوني سكا كربي فقه القرآن da fiqhun hadisi da yadda za a tabbaka aiki da su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahum qudwatan to su ne abun koyi ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام domin wannan ne manzo Allah alaihi salatu wasalam yake cewa ma ana alaihi wa ashabi wa'anda za su tsira gobe kiyama ba za su tsira ba sai sun tsaya a bisa ga abin da na raye a kai ni da na. wa ya Kulu kuma sai yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina na umarce ku da rikon karantarwa ta da karantarwa halifofi shi ne da halifofi shi ne muna ganewa to sai abu na biyu ijtinabu da bidai wal hadar anha nisantar bid'a wal hazaru anha da tsawatarwa game da bid'a shine sai malam yace wa kazalika min al usuli kuma kamar haka yana daga cikin usuli na sunna wa tarkul bid'a barin bid'a shi barin bid'an nan bil bid'a nisantar bid'a da anna al bid'a hal halal dan ita bid'a cikin ta hallaka take hallaka na nan cikin bid'a wa hadhihi al firq wannan jama'a jama'a ta ɓatacci allati waqat fil bid'i wanda suka afka cikin bid'o'i tawa'ada ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi annaha kullaha fin nari manzo Allah sallallahu alaihi wa ya masa alkawalin cewa dukkanin su ƴan wuta ne li'annaha menene salakat subala shayatin dan su sun bi hanyoyin shaitan Allah ta'ala na cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta mustaqiman mai kakka ku bi ta kar ku bi yan hanyoyin da kuke ganin kamar hanya ce dan kar ta raba ku daga hanya ta suratul an'am aya ta 153 mana yace da karkashin wannan aya muka dibi wato itisam na Imam Shadi, muka dibi tafsirin Ibn Kathir muka dibi tafsirin Dabri, muka dibi tafsirin wato eh, Fatawul Kadiri na Shawkani da sauran duk littawan sunna tafsirin Zadul Masir da duk tafsiran sunna khatta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khattan mustaqiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani zane mai kakke wa kala yace haza siratul lahi yace wannan ita a hanyar Allah ne kakka ba karkata thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan sannan yi wasu ƙananan zane wajen dama da wajen hagu nan wajen dama ya ƙananan zane nan wajen hagu ya ƙananan zane wa ƙada sai ce hadihi as-subul wagga ita ce subul din da ake ni ala kulli sabilin shaytan bisa ga kowace hanya daga cikin ƙananan hanyoyin ga akwai shaytan ya da'u ilaihi yana kira zuwa ga abuwa ga hanya abaci akwai shaytanin mutum kenan shaytanin aljani na zuga shi yana kawata kuma ga zukatan mutane yace wannan hadisin da ya dawo ƙasa ce wannan hadisin kadibi masanin na Imam Ahmad ta haƙiƙin Ahmad Shakir musanadin Ibn Mas'ud ɗan hadisin na Ibn Mas'ud ne hadisi mai lamba wato dubu hudu da ɗari ɗaya da arba'in da uku ƙala Ahmad Shakir isnaduhu sahihu Ahmad Shakir ce hadisi wanga isnadin shi ingantacce to sai mu koma cikin madanin shari'i ce faman taraka sirat al-mustaqima fi aqidatihi duk wanda ya bar wannan hanya miƙaƙa a cikin aqidar shi wa ibadatihi da cikin ibadar shi aw fiqihi ko cikin fiqihun shi aw ma sha kala zalika ko kuma duk wani abin da ya kama da haka a addinance ka wa ga hanya miƙaƙƙa hanya Allah salaka tariqan min hadhihi turki to ya kama wata hanya ne daga cikin irin wanga yan hanyoyin allati ala kulli wahidin minha shaytanun yad'u ilayhi wadda cikin kowace daga cikinta akwai shaidan yana kira zuwa ga abita. Da ka samu wani malami shedan ya dalma mai sirdi yana saka da shi yana kiran ka kubita fal hazar al hazar min al bid'i ka nisanci bid'a wa dalalata da bata wa kad hazzara minha rasulullahi alaihi salatu wassalam hakika manzon Allah alaihi salatu wassalam ya tsoratar ya tsawatar game da bid'a yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd duk wanda ya kago wani abu cikin wannan addinin namu wanda babu shi cikin addinin ya kawo shi da sunan addini wai in an yi a samu lada wai Allah ya karba to an maida mai abin shi babu lada sauran kuma a kama shi laifin ya kawo kari addini wannan hadisi ka yi alkawalin azaba ga wanda ya kago wani abu cikin addini ko to hadisi ne mai harshe biyu wa fi riwaya a cikin wata riwaya li muslimin in ka karanta arba'una hadisa zai ce maka ga zawwa yayi da cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata aikin da shari'a ba ta bashi umarni ba daga Allah ko daga manzo za a maida mai ba lada kenan da wanda ya kago aikin da wanda kuma ya aikata dukkan su ba su ci ba to wannan hadisin wato Imam Bukhari ya hitar da shi cikin sahihu nashi kitabus sulh in ka garza ya canza ka game da shi babun izastalahu ala sulhi jawrin eh, ala sulhi jurin fasulhu mardudun babu idan mutane suka shirye sulhu bisan zalunci to wannan sulhu za a warware shi wannan baba kun gane ko muslim ma ya kawo shi cikin sayyidina kitab al-aqdiya kitab na alƙalanci babu na qadil ahkam al-batila babu na warware shari'ar da aka yi akan ba daidai ba aka yi ta akan fata akan banna ba bisa hujja aka yi su ba wannan baba warar da muhaddasatul umuri da tun kuɗe duk wani abu da aka kago da ba shari'a ba haka aka ya kulla baba to kai karkashin wannan babu za ka samu wani gadi to shikenan sai mu komo cikin matanin shari sai malam ya ci gaba da cewa wa hazzara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aidan min ahlil bid'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu game da yan bid'a mu nesa da su tala qawlallahi tabaraka wa ta'ala ya karanta faɗa Allah tabaraka wa ta'ala me cewa mi me cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha tawilihi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah zuwa ƙarshe yace Allah tabaraka wata'ala yace shi ya sabkar da littafi gare ka wanda cikin littafin akwai ayoyi muhakamai wanda da an karanta su ana gane hukuncin su karara wannan ummul kitaba su ne uwan littafi ma'ana kamar su ne ma dalilin sa ka da littafin wa ukaru to akwai wasu mutashabihatan masu ɗauka fuskoki daban-daban to masu ɗauka fuskokin nan daban-daban su ne ɗan bid'a ke karma yi wa gare su misali kullum ina buga muku misali da cewa da Allah ya ce wato wa abu da rabbaka hatta ta kare yaqini dan bid'a sai ya lake nan mai bid'a cewa yaqini ya iya zo mai ya zan takalifin shari'a ya sabka babu sallah babu azumi babu kaza babu kaza da sai muka sabka gare shi kaga sai rike nan ce ai ce aka yi kini zo maka ni ya zo kai dan bai zo maka ba sai ka ce ni bai zo mun ba kai dan dan makahu bai gani sai ce kowa maka mishi rike ko kun gane dan bid'a kawai sai rike nan to da yake duk wani batacce ba zai rasa wasu bi shi ba malami kamar danko yake ka san danko bai a ƙasa sai wani abu ya liƙe mishi ya bi shi to sai ya samu wasu bi shi to sai Allah ya ce cikin ayoyin nan akwai masu ɗaukar fuskoki daban-daban fa amma allazina fi qulubihim zaidun wanda ke da karkata cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su ɗaure biyar ayoyi masu tashabihi na alkur'ani suna yawa gare suna kafa hukunci suna kafa dariƙoƙin su ibtiga alfitanati kawai dan neman fitina wa ibtiga atawili kawai dan neman wai mai da aikatan ƙur'ani ya koma haka wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah shi kawai irin duk abin da ya dauki mutashabi wannan sanin shi ga Allah yake mai da shi shikenan ko dai ka ɗauko aya mu haka ma ka fassara mata shabe ko in abin ya gagare ka ce to Allah ya sani surata ali imrana aya ta bakwai lamma tala hadhihi ayata lokacin da manzo Allah ya karanta masahabban shi wannan aya kala sai yace fa iza ra'aita allazina yattabi'una ma tashabaha minhu sada duk ga wanda ke biya ayoyi mata shabi na alqur'ani fa ulaika allazina samma Allah to su ne Allah ya ba mu labari cikin waga aya a hazaruhum tukuni ku nisance su ku nisance su ka sabatar da ku dan bid'a kakka yarda ya karanto maka aya ko hadisi saboda baka mallaki kanka ba ya iya wani bayanin da zai karkatar da zuciya mun gane ko saboda haka magabata ke wadan ka nisanci dan bid'a baka mallaki zuciyarka mun komo kasa wanga hadisi da manzo Allah fasar wannan aya Imam al-Bukhari ya kawo cikin sahih nashi kitab at-tafsiri bab baban wannan aya mai cewa minhu minhu ayatun muhkamat wannan aya babanta ya kawo wanga hadisi muslim ma ya kawo cikin sayyid nashi kitabul ilmi babun nahyi an ittiba'i mutashabihil qur'ani babu nahani game da bin mutashabihin qur'ani wa tahzir minhu da tsorakarwa gare kai aiki da muhakama aya ko ka dauki muhakama ka fassara mutashabih wannan kenan mala yace wallahu bayyana Allah ya bayyana mu cewa anna man fi qulubihim zaygun tabbas wa'anda ke da karkata cikin zukatansu ya dunar fitina, su kullum manufarsu su sami yadda za su yi su fitini mutane fa amman lazina fi zai zaygun aya ta ce amma su wa'anda ke cikin zukatansa akwai karkata za ka same su koyaushe mata ma bai minhu su kawai ba su biyan mu hakaman ayoyi wanda ake karanta a gane kunci karara sai masu ɗaukar wasu hukoki na ma'ana ta ga alfitinin. kawai don neman fitina za ka sami wani mutum wato shi cikin addini shi ne bai sa a zama zaman lafiya shi dai bai san a ce an haɗa kai shi dai abin da yake so ya samu wani abin zai karantawa ya samu sabani da mutane in mutane suka suka ce ayi yamma to shi kau gabas yake so shi ba za a taya tare da shi kawai dan fitina ba da ci fala ta tajidu mubtadi'an ba za ka samu dan bid'a ba illa wa huwa yatatabba'u al-mutashabihat ba ce ka ganshi mutashabihatin ayoyi yake wallahi wastaqamu ala tariqati da su kaina ma na garka sai dan bid'a ya ce to kaga dariqa ko to ba kaga dariƙa ba ce akai babu kaga wannan mutashabi ne kalma ce kawai dauka kawai yake son ya maida ta ya kada raga ma aya iya lallashe ta kiyaye bankare ta sai ta koma ga ga manufatai yana za ka samu dan bid'a yana biyan mutashabihi ne min kalamin Allah ta'ala aw min kalamin rasulih sallallahu alaihi wasallam na maganganun Allah cikin alqur'ani ko kuma maganganun manzon shi a hadisai aw min kalamin ulama'il islam ko kuma daga cikin maganganun malaman musulunci da aka yarda da su sai kada raga mai wata aya ce ai malam wani ma yarda da kaza cikin littafin shi ya ce kaza sai kada ma'anan magana shi dan a yarda da abin li dillan nasa kawai dan dore batar da mutane fi zalika cikin wannan bi misali hadhihi shubahati allati yahtabuha yazo da irin wannan misalan na wannan shubahati din wannan rikicin wannan tada kurar wanda yake bibiya na wannan mutashabi wa za amrun waqi'un fil qadim wannan al'amari ne wanda ya faru cikin canda wal hadisi kuma yanzu ma yana nan yana faruwa fala tara mun harifan ba za ka samu wani wanda ya kauda kai daga hanyar Allah da manzo ba ya kauda kai daga hanyar sahabban annabi ba ya kauda kai daga abinda annabi ya rayu akai shi da sahabbai bana addini ya kauda kai an manhaji ahlus sunna wal jamaa ya kauda kai daga manhajin ahlus sunna wal jamaa illa wa huwa yattabi'u hadhihi shubuhat Ba ce za ka samu shi yattabi'u hadhihi shubuhat yana bai wannan shubuhoyin ne dan mi liyaqazifa fi qulubin nasi alfitana kawai dan ya jefa fitina a zukatan mutane mal asafa shari yar da abin bakin ciki za a ganin yana bayani yana salo sai ya tsaya ne sanar da zai yardar da ku wannan abu ya batar da mutane da yawa to idan ba a karanta aqida ahli sunna wal jamaa to mutanen da za su bace da yawa ne wani saboda san shiga addini da an yi bayanin sai shi yarda saboda ya jahilci wannan abu bai san yadda yake ba Allah ya ce wani sa'ala Allah tabaaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuka bi kitabihi وتجنب البدع والشبهات والشهوات على أرزتامو يا أرزتاكو باكيدا da riko da littafin shi da ta bid'a da ta shubhohi da ta sha'awoyi wanda za su kai mu ga halaka wanda yace to kuma wa kullu bid'atin fa hiya dalala usulul sunna da aka ce dukkan bid'a fata ne yana cikin usulul sunna yace akaza hamil al hadith imam ahmad yayi wannan jumla ne dan riko da hadisin da yake iyyakum wa muhdathatil umur ka shaidinku da kagaggen al'amurra fa inna kulla muhdathatin bid'atun ku sani dukkan abin da aka kago to bid'a wani, wa kullu bid'atin dalala dukkan ko bid'a bata ce to wanga hadisin ya hujja da shi wa kullu bid'atin shagurat au kaburat fa hiya dalala dukkan bid'a shin karama ce ko babba iya dalala batace ce la shakka wanda yake babu kwankwantan komi wa man kala gaira haza duk wanda ya faɗi magana da ba wagga ba yake ba bata ba ce faqad khalafa an-nass al-wadih ya saba man nassi wanda yake karara wanda yake da hili khalafa hadhihi al-kulliya ya saba mu wannan kulliya allati qala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya faɗi ta Wakana kana ya khatubu biha fi fi jillu khudabihi ya kasance yana faɗanta cikin hudubar shi cikin mahi yawan hudubar shi ko kuma dukkanin eh, ko dukkanin yana faɗin wannan jimla ta ce ya kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce cikin dukkan hudubar shi amma ba'adu sai ya ce amma bayan haka fa inna khairal hadisi kalamullahi wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala haka manzon Allah ke faɗi duk hudubobin shi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani abinda ke alheri abinda ke alherin kowane zance zancen Allah kenan mahi alherin shari'a mahi alherin karantarwa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahi sharrin al'amarra kagaggen da aka kago da sunan addini ku sani duk abin da aka kago bid'a ne dukkan kawo bid'a bata ce Wannan manzo Allah ya maimaita ta a bisa mambari ba juma'a ba idi hudubobin shi duk gaban sabban shi bai taba canzawa ba ya ce sai bai taba istisna'i bai ce illa kaza kace to wannan kullum kulliya ce al'umumiyya duk abin ka'ida ce cewa duk wato abinda manzon Allah ya maimaita shi ko Allah ya maimaita shi da lafazin kulli da ke cikin lafazin umum bai istisna'i ba ko so dai ba sa mutu wannan akan umumin shi haka imam shafi'i ya kawo cikin wato abin nan din shi al-muwafaqat yace to wannan kau kulli din manzon Allah bai taba istisna'i tun da yake faɗin ta yace man amala amalan laysa alaihi amruna fa huwa radda bai ce illa kaza man aras bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd bai ce illa kaza ba la taqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi bai ce illa kaza ba to tana nan akan umumi duk abin da kago shi aka da sunan addini kenan ba addini idan dan bid'a ya ce maka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wai hazar kuma Allah eh, nafsahu Allah na tsoratar da kukan shi kenan yana da nafsu to ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta mutuwa to yayi umhani da kullu to ka ce ran Allah ya shigo ciki ce wannan Allah ya isa sana'i ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali ko ba haka nan ba da yace kullu man alaiha fan sai yace wa yabqa kina isna'in shi bai cikin wanda za su halaka kullu shay'in halikun illa hahu. kenan wani wuri ya isa sana'i cikin alqur'ani waga ka kullu ta magana bid'a ba inda istisna'in Allah bai istisna'in ta annabi bai istisna'in ta ba ta hanyar haka sai ka dargaje wuyan dan bid'a da hujja in ka dargaje shi bai tasa ba in ba dai dan bai da a ƙarshen hali gare shi eh duk da ya tangal tangal shi da yake hujjar shi ba ta kariya duk abin da ya rake to ko haki ne shi hujjar eh duk abin da ya tunano shi ba ruwan shi da a ce ƙarya ce ya kawo shi dai kawai hujjar to kai kawai zaka ce ya komi sai gaskiya kullum hujjar ka guda ce menene hujjar ka